Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Nijar. Kalangu, studio Kalangu. Tahiya yanayin Nijar. Sashen Hausa studio Kalangu karfe biyar da minti talatin ga kanin labarin maraicen yau. sanarwar sallaman laurent gbagbo da charles blegude da kotun ƙasa da kasa ta yi rishin kwararrun hujjoji da shaida ke dalilin sakin su shekara bakwai aka ƙarami manyan mutanen biyu za ku ji nazarin jagoran ƙungiyar masanan kundin mulki a ƙasar niger hawa-hawan kogin isar niger ya sake malala wanga gami cikin yankin tilaberi ne inda kwamin ɗin karkara ta sindar ta kasance tsumbul cikin ruwa fiye da kashi 50 bisa 100 magajin garin zai kara mana haske a kai rahoton musamman na yau yara ta bisa ga batun kaushi wato wanda ke tarɗewa ƙawafu a lokacin ɗari za ku ji dalilan da kuma hanyoyin kaucewa wannan lamari tare da wani ƙwararren jami'i. Masu sauraro barkamu da haka suna na gungu Muhammad Dantani ga labarun. labarin. Salaron mana wato daga zargin da aka ma tsohon shugaban kasar Cote d'Ivoire Laurent Gbagbo da ministansa na matasa kuma jagoran matasan Charles gude da kotun ƙasa da ƙasa cpi e ta bayyana ranar talata batun ya kawo cece kuce tun shekara bakwai dai suke kame bisa ga laihin wato musgunawa bil'adama rishin ƙwararrun hujoji da shaida su ne dalilan salama su haka dai dr amadu hassan bubakar jagoran ƙungiyar masana kundin mulki a ƙasar niger yi wa alasan kuzi. Sakin shi ne kotu ba ta kama shi ba a matsayin mai laifi kan abubuwan da ake zargin sa, Kun gani ma kotu ta umarci da a sake shi nan take alkali ya ɗauki niyya na sakinsa dalilin rashin shaidu masu tushe da babban alkali ya kasa tabbatarwa karara da aka hada na waɗannan manyan mutane har dai ba a sami shaidu masu ƙarfi ba alkali na iya sakin mutumin dalilin rashin nagartattun shaidu har ma in akwai shaku bisa laifin da ake bin mutumin da shi alkali baya iya hukunta shi gara a saki mutane masu laifi dubu bisa ga hukunta mutum guda shi kadai yanzu idan ba waɗannan mutane biyu ba da aka tsare tsawon shekaru dole ne ke na a nemo masu laifin wannan tashin hankali ta da shaidu masu karfi da babban alkali ya kamata ya nema ko ina domin fayyace su gaban alkalai. A gaida mamman ada batun cin hanci da rashawa cikin sararin jami'an tsaro na polis ma'udin tattauna da aka yi kenan jiya a birnin tawa tsakanin jami'an tsaron na polis ɗin da kuma 'yan wara hula da hukumomin garin manufar da ita ce shugabannin polis wato su faɗakar da jami'an tsaron kuma su da ma'abauta al'amarin na cin hanci don a samu mafita ga wannan bala'i rashidu usman babban inspektan jami'an tsaro na polis ya yi wa idrisa adamu ƙarin bayani bari mu saurare shi yau cin hanci da rashawa ya yawa ko gare mu nan Nijar akwai shamu da adabin dugogi mun shiga wannan fannin wake shirin kare mu mun zaba mun rance mu yi wannan aiki cikin nasifa lalle gaskiya ne ana yi amma wallahi na gaya muku in an kama da yawa an tube su takardu ne ga su kai ne kai ko ba kai ne ba kun muna da mutanen warki kewaya cikin motoci wanda ba a gana su ma'aikacin gwamnati bai yiwuwa ka ce sai kai dukiya bisa aiki lalle lalle kana samun alhurma aikin ka bakin boda kuma ka zo kai control kin motoci sai ka sara mai ba sai ka cin hanci ba wata sai ga malamin nan nan na ji daɗi abin da kuka yi mini sai ga ya ɗauki kuɗi ya ba su ma lalle ne wannan ba a cacin hancin da rashawa tun da ayi control kin shi an gani ba wani mugu abu masu hasan kauri zuwa libiya. wallahi ni gama abun ya rage ko a mai mun yi taro je izar ta tallafa mana soji maye maye sun zo duka gendarmerie maye duwan duk wannan wanda adda hulla masu bada ba ku ne farar hulla ba dole yau ba security ba ku ba daga adar bari mu isa abzin 'Yan majalisar dokoki mambobin kwamitin al'amuran tsaro a majalisar dokokin ƙasar Nijar sun kasance a jiya a sansanin sojojin Amurka mai lamba ɗari biyu da ɗaya ta Agades. Shugaban wannan kwamiti ya fa'inci ganin da wannan rundunar bayan wato lamarin tsaro tana zartar da ayyuka fanni daban-daban a cikin yankin. dan majalisa Hamma Asa ya yi wa wakilinmu Musa Mamman ƙarin bayani ga fasar bayanin nasa. Wata runduna ce da za ta tabbatar da tsaro na al'umma. Kuma mun yi la'akari sun yi wasu abubuwa da dama kamar a fannin ilimi, kiwon lafiya da kuma kiyo da dai sauransu. Wannan rundunar na kasashen waje sun zo ne don su kama muna saboda muna da shimfiɗar ƙasa mai faɗin gaske da kuma iyakoki. Kuma tare da taimakon rundunar sojoji na Amurka da na Nijar da suke aiki kafaɗa da kafaɗa wannan jihar tamu ta Agades za ta kasance a cikin tsaro. Bari mu komo babban birnin ƙasa a jiya ne a nan yame aka gabatar da rukunin jandarmeri mai kai ɗauki cikin gaugawa garsi. Haka dai wata sanarwar tawagar ƙungiyar ƙasashen turai a Nijar ta bayyana. Wannan sabon rukuni zai baiwa Nijar karfafa bisa ga kokowa ga duk wasu harharen da za a iya kaiwa a biskan iyakoki. Asusun tallafin gaugawa na yankin Sahel EU ne ya zuba tallafin kuɗin euro miliyan biyar da jika ɗari takwas. Fiye da rabin kwamin ɗin karkara ta sindir cikin yankin Tilaberi na tsumbul da ruwa, makarantu, gonakan noman shinkafa da wasu hanyoyi ba sa zuwa a cewar magajin garin sindir ɗin hawa-hawan ruwan kogin isar Nijar ne ya kasance wato makasudin ambaliyar ga dai fasar bayanin da Yama Muktar Hamadu. Fiye da rabin faɗin da'irar ne ya kasance tsumbul a cikin ruwa. Gonakin noma ruwa sun mamaye su. Akwai makarantu da ajujuwan su ginin laka ne duka suna cikin ruwa. Akwai madatsar ruwa da ta rubce. Kuma wuraren da ruwa suka mamaye makarantu dole sai an kai su wani guri. Ko madatsar ruwan da aka yi wadda ake iya tafiya a kai da garin duka ruwa sun rubce ta. Idan na ɗauki garin Sawani duka madatsun ruwan biyu sun rubce. Yaran da suke tafiya daga wannan bangare zuwa wancan domin tafiya makaranta ba su iya tafiya. Matsalolin da muke gani za a iya samun annoba cututtuka kamar kwalera saboda jama'a suna shan ruwan isa. A biya allowance daidai lokaci a ɗoki 'yan kwantarage matsayin ma'aikatan gwamnati da batun sanarwar da daraktan ba da karatun firamare na yame mai hana taro na 'yan sandika a ranakun da ake aiki muhimman batutuwan da taron gangamin da sandikar ƙasa ta 'yan kwandara ke masu ba da darasin tushe sinasef ta yi kenan a yau a nan yame ga amadu sumaila mai ga babban sakatari na biyu na ƙungiyar ɗauke da ƙarin bayani. gwamnati ya zo da wata sabon dubara saboda ya kai wannan biyan a fara yin shi da Niger Post. Mun yi tsammani in an ce Niger Post za ta yin wannan biyan za a samu albashin ya zo a kan lokaci sai ya zama yau kun gani har yau Niger Post nan ma ya mai inda muke yau muna sha bakwai ga wanga wata albashin bai kai ga malaman makarantu ba iri yadda ya dace. Yau shekara cikin ta hudu muke babu daukan malaman makarantu kwata kwata. Alhali tun can da muna da wata yarjejeniya da muka yi da gwamnati wadda duk shekara za a ɗauki malaman makarantu. mai bayan sun hiddo wannan kira na babban taron gangami to an yi barazana iri-iri har ya kai wannan barazana ta kai ga rubuta babban mai jagorancin karamin ilimi na jihar Yamai ya rubuta takarda don ya hana wannan taron dangance da wa'ansu matakai da ya ce zai dauka mun dauke shi zaman barazana kuma in Allah ya yarda kun ga dai taron kuma za mu ci gaba da kuraren magoya bayan mu saboda mu samu biyan bukata Daga ƙasar Yame bari mu tattaka ƙasar Katsina, malaman ba da karatu na sagaran dari wato 'yan kwantarage magoya bayan sandikar na yankin na maraɗin sun tsunduma yajin aiki na kwanaki uku suna tilasawa ne da a biya su su na watan nan da ya shuɗe a cewar mataimakin babban sakataren ƙungiyar idan ba su ga komi ba a ƙas tohwa za a samu cikas sosai gaba da karatu sati mai zowa. Gada Idrisa Salisu Haruna ɗauke da ƙarin bayani. Dalilin tsundumar mu wannan yaji aiki shine latin biyan albashi na watan Disamba. A yau muna goma sha bakwai ga watan Janairu har yanzu ba a biya mu albashi na watan Disamba dubu da goma sha takwas ba. Ba a kuma bayyana muna wani dalili na rashin biyan albashin ba. A bangaren jihar mun tsunduma yajin aiki na kwanaki uku. Ya kamata hukumomi su gane haɗaɗɗiyar ƙungiyar malamai na sashen sakandare za su tsunduma wani yajin aiki na kwanaki uku a farkon sati na sama. Sannan bayan haka idan ba wani biyan bukata mu kuma za mu tsunduma yajin aiki na kwanaki uku na ƙarshen sati. Abin da ke nuna cewa idan ba mu samu biyan bukata ba a sati na sama duka zai kasance na yajin aiki. Bari mu komo yammacin ƙasa bakin kogin Isa, a Ayaru cikin yankin Tilaberi akwai wani sashen ma'aikatar lauran kaya masu shigowa a ƙasar Nijar. Wannan sarushi na kula ne da kiyaye lafiyar al'ummomin ta hanyar binciken ganin ingancin abincin da ke wucewa ko kuma su damƙe su idan abincin baya da kyau a cewar muhammadu hamadu shugaban sarushin kayan da ke fitowa daga mali makwabciya hakikan ana lauransu ga fasar bayanin nasa Manyan motoci da suke zawa daga Mali suna kawo kaya a nan. A cibiyar binciken jami'an tsaro sai an tabbatar mana cewa wannan kayan ba su lalace ba. Misali, garin fari kafin a huce da shi sai mun auna shi a wata na'ura. Idan kayan ba su lalace ba sai mu ba su takardar shaidar da ke tabbatar da cewa kayan ba su lalace ba. Akwai lokacin da muke karɓe kayan da suka ɓaci. Sai mu gabatar wa jami'an tsaro na polis polis da jandarmomi rahoto idan kuma muka auna kayan muka ga sun lalace muka rike su ne yayi watanni shida da nake gudanar da wannan aiki a wannan matsayi a labarin da na samu an taɓa samun wani kifi da ya lalace jama'a suka ci shi har ya kai ga asarar rayukan jama'a yanzu kuma mu shiga fannin wasannin motsa jiki. Kwambalar rana ta fudu ta gasar ƙwallon kafa Super Liga na ci gaba da gudana a nan yame. A yau ASN ta Nijilek za ta fafata da AS Duan kuma gobe shi a AS Sonidep za ta kara da AS Guard National wasu karon kuma za a yi su a cikin satin nan a ƙarshen sa. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. tare da Radio Alternative. kan lamba 99.4 gajeren zango. Studio Kalangu. To madalla yanzu kuma sai rahoton na musamman. A cikin lokacin sanyi fatar jiki ke ɓacewa tana wato kaushi balema ga kafafu. wato manya da yara dai a Nijar na fuskantar hakan ko da akan yi sakaki da shi wato duk da haka dai akwai damuwa a tayar rafika ta tattaka har zuwa wajen wani kwararren jami'i na wannan fanni inda kuma suka firanta ga zubin firar tasu da aka fasara. Lokacin sanyi iska na kaɗawa, ƙura da kuma hawa da saukan zafi na shafar jiki. Abubuwan lokaci da ke taimakawa kasancewar garje musamman ma a ƙafafuwa. A cewar Dr. Gado Musa likitan cututtukan fatar jiki, tushen garje na da yawa wanda wasu likita na iya magance su. Garje ba cuta ba ce, idan fatar dugadugan kafar mutum suka bushe ne sai su fashe shi yake hadasa garje, amma akwai waɗansu kuma cuta ne yake hadasa garjen. Idan mutum ya samu wannan garjen ya yi ƙoƙari neman maganinsa. Akwai wasu mata bayan haihuwa ne sai su samu wannan garje, akwai wasu kuma cikin jininsu ne yake wannan bai da magani. Maganin fata bai hana rigakafi akan garje. ƙarshe. Wajen takon kafa da kuma wurare mafi jin ciwo suna iya kasancewa a bushe daidaita alamun garje da cututtukan jiki na yiwuwa ta hanyar gurza kafa da dutse har ta yi sulbi da bushe kafafuwa. Madan Clarisse Nicolas da ake kira ta wai shugabar wani shagon kitso a unguwar Bokoki ta yi ƙarin haske kan yadda za a iya maganin kafafuwa masu garje. Rezan nan tana bata kafafuwa. Ina baku shawarar ku yi aiki da shampoin ko gishiri sai a zuba cikin ruwa sai ku yi ta gurza bayan wannan sai ku shahe kwahuwan naku da man bulanga a kowane dare kafin ku kwanta barci kwahuwan ku za su yi tafshi sosai sai ku yi fiye da wata biyu ba ku yi wani gyaran ba don kare lafiyar kwahuwan ku yana da kyau kowane sati biyu ku yi gyaran su akalla in kun yi sau hudu to ƙahuwan naku sun tsira yana da muhimmanci kuma a yi gargadi a kare kafuwa daga sanyi da iska kawo ruwa da mai yadda ya kamata kan wurare mafi jin ciwo na jiki domin rigakafin waɗannan abubuwa da ba su da kyau na lokaci To madalla bisa halin da labaru ke dumawa a kai za mu sake maimacin wato muhawara bisa ga kotun ƙasa da ƙasa shin me yasa aka girka ta kuma menene aikinta menene amfaninta a kamun aje za ku saurari Musa Hassan a cikin labaru da harshen zabarmanci a ci gaba da shirye-shiryen wato studio Kalangu a madadin duwan da suka dafa shirin ya kai gare ku ni na ku dan badan da Arlit Malam Mamman ke muku sallama a futa lafiya. daga filin zuwa Agades, daga Tawo zuwa Maradi da Zandar. Ku shirye-shirye Istiro Kalau ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.